dandalin VOA. Jama'a Assalamu alaikum. Wani masani kan harkokin tsaro mai suna husaini Manguna ya buƙaci hukumomin tsaron Najeriya da su fito su faɗa duniya gaskiyar abin da ya faru a hedkwatar hukumar tsaro ta SSS a Abuja. Muna roƙon su su fito su gaya ma mutane gaskiya. A'a da gaske ne mutanen nan sun yi yunkurin fita su gudu amma zai yi wuya a ce wanda yake cikin kurkuku ya fito ya karbi bindiga ya harbi akwai wani kwanciyacciya su fito su gaya ma mutane gaskiya akwai mutane da dama cikin sadaman jiyoyi ku wanda shi ma ya ce yana neman a yi bayani irin wani ba a barin su ma wuri daya yau a jefa kanan ne gobe a jefa kanan in yau ka fara da kanta maya matakan tsaron nan yake to an riga an kawo da tunanin ka an kara canza ma wuri ko kuma manjo ya hayashin ku. shararren ɗan wasan barkwanci na hausa rabilu musa wanda aka fi sani da sunan ɗan ibro ya ce yana nan daren ɗinsa a bayan da wasu suka sake fara yaɗa jita-jitar cewar ya rasu. Tayo Allah ne zai mai wani abu na alkhairi wani zauna a cikin wannan abin saboda dama ya ga ya mu ba kullum neman ba ke da amma muna da yake muna tare da Allah Allah yana kare mu. a shekarun baya ma an yi ta yada jita-jitar cewa ɗan ibron ya rasu a bayan da ya fuskanci rashin lafiya na wani dogon lokaci a wancan lokaci ma an ɗora laifin wannan a kan 'yan jita-jita a jamhuriyar niger daga yau ne mu 'yan adawa muka ɗauki alkawalin mu haɗu da su zauren majalisa mu aiki a'a A'a, ai ba a gudu da su saduwayya. Honorable Alhaji Muhammad Sani Ahmadu kenan ɗaya daga cikin 'yan majalisun dokokin da ke adawa a Nijar ke bayyana matsayin su na ƙauracewa yin duk wata muhawara idan har majalisar dokoki ta gayyaci ɗaya daga cikin mumbobin jam'iyyunsu da suke kira 'yan tawaye da ke da mukamin ministoci a cikin gwamnatin haɗin kan ƙasa mai kumshe da wasu 'yan adawa da shugaban ƙasa Isufu Muhammad ya naɗa a cikin watan Agustan bara. 'yan majalisun dokokin jam'iyyun adawar na Nijar sun ɗauki wannan matakin mai da martani ne kan abin da suka kira ƙin biyayya ga dokokin ƙasa da mahukuntan ƙasar suke yi. Gwamnatin Somalia ta ce ta damƙe wasu manyan kwamandojin sojan ƙungiyar Al-Shabab su biyu, ɗaya daga cikinsu wanda ake zargin yana da hannu a harin bam da ya kashe mutane fiye da ashirin. Jama'ai sun nuna wa 'yan jarida mutanen biyu wato Litinin a garin Koryole. amma ba su bayyana sunayensu ba suna cewar sai an ƙara gudanar da bincike makadashin ministan tsaro ibrahim isaac yaro ya faɗa wa voa cewar ana zargin ɗaya daga cikin mutanen da hannu a harin kuna bakin wake da aka kai kan sansanin sojojin kiyaye zaman lafiya na kungiyar tarayyar kasashen afirka watan satumba na shekara ta 2009 a birnin mogadishu an kashe mutane 21 wannan hari 17 daga cikinsu sojojin kasashen afirka ciki har da mukaddashin kwamanda wannan rundunar a wasannin bundesliga na jamus du obasi dan najeriya ya jefa kwallo guda daya inda ya taimaka wajen jefa na biyu kungiyarsa kuma ta shalka ta doki har ta berlin da ci biyu da babu shalka dai tana matsayi na uku ne yanzu a wasannin league league na jamus ya tore na kasar ivory coast kuwa ya taimaka wajen kwallon da david silver ya jefa a ragar yan arsenal a karawar da suka yi wadda aka tashi makunan doki a karshen makon nan ya dai daina manchester city ne inda ya kwato kwallon a tsakiyar fili daga kafar lucas podolski ya mika ta gaba har ta kai ga jefawa ga ragar yan arsenal din sai dai sa na jefa kwallon da zai ba Manchester City nasara bai cimma ruwa ba domin kuwa su hakan a dab tashi ne amma masu tsaron baya sun yi masa ca har suka hana shi sukuni. Peter Adonwange na Najeriya ya jefa kwallo na uku cikin wasanni uku a ƙarshen makon nan inda ƙungiyar shi ta Stoke City ta doke Hull City a wasannin Premier. jari a Najeriya a yanzu haka da kasuwar ta rufe jimillar hannayen jari sama da biliyan uku da digo bakwai a kasuwancinsa a yau akan hada-hada dubu hudu da dari daya da hamsin da biyar. a bangaren kamfanonin da suka fi armashi a kasuwar ta yau akwai kamfanin guinness wanda ya karu da naira biyar da kobo saba'in da biyar sai kamfanin fo wanda ya karu da naira hudu da kobo hamsin a bangaren wanda hannun jarin su bata yi armashi ba a kasuwar ta yau akwai kamfanin uacn wanda ya ragu da naira daya da kobo casa'in sai kamfanin champion wanda ya ragu da kobo saba'in da biyu a canjin kudaden waje dala ana canjin ta akan naira ɗari da kobo hamsin euro akan naira da talatin 236 fan na kasar ingila akan naira da 282 riyal na saudi arabia akan naira arba'in da shida sai sefa wacce ake canjin ta akan naira da da uku. karkare rahotonmu na auren zawarawa a wannan mako inda hukumar ta hada har da aurar da wasu masu addinin Kirista a wannan aure don tabbatar da zaman lafiya da haɗin kan al'ummar ta. Mazaura hamsin, 'yan mata hamsin duk suna shigowa cikin yadda Ubangiji da ana aurar da su. To kuna da wani nufin canza abin suna daga auren zaura tun da hadda 'yan mata ana aurar da su. A to, kin san dai shi program ɗin yadda aka yi masa suna kenan. Kuma alhamdulillah kin ga kwanan nan muka yi na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sha ɗaya. kuma wani sabon tsari ma da aka shigo da shi sai muka ɗauki wato wato kiristoci tunda su ma akwai su a cikin jihar Kano da yan uwanmu ne don tabbatar da zaman lafiya da haɗin kai da nuna musu addinin musulunci addini na wato na zaman lafiya muka ce su ma su shigo suna shawa. mi soyayya. an ba su slot 60 eh, sosai kuwa mun ba su slot 60 kuma an aurar da su sun zo sun karɓi fam duk wani tagomashi da ake ba musulmi su ma an ba su an ba su gadaje an ba su katiku an ba su kuɗi an ba su duk abin da ake ba kowa Sani Ilyasu Dan Sadau ya ce ina amfani da waya samfurin Tecno D5 domin tana da sauƙin sarrafawa da sauƙin kuɗi. Shi kuma Reverend Kanon Marcus Bala cewa yi waya ta samfurin Tecno HD 11 ce don tana da inganci sai kuma Muhammadu Abbas Musa da ke cewa ina amfani da Nokia Lumia don kamar karamar kwamfuta ce. dandalin VOA.